إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci wanda ya daidai da sha takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a da kubu azini daura da galabi maro da wani Nijar Kaduna a wannan ƙasa ta mutu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, i'tiqadu salaf fi isbat taklif bayna al-insi wal jinni wa shayatin wa nafi an-nubuwwati war risalati anhu. Inda muka kwana a shafi na 33 inda malam ya koro mana bayanai na magabata akan tabbatar da taklifin aljani da ɗan adam babu bambanci sai dai an samu magana daga imamu abu hanifa yadda imamu al kurtubi ya naƙalto a cikin tafsirinsa mujallaji na goma sha shida shafi na ɗari da arba'in da hudu inda yake magana imamu abu hanifa da imamu hassan al-basri suka ce akwai bambanci tsakanin taklifin ɗan adam da na aljani bal imamu hassan al-basri yake cewa aljani mumini shi ana tsiratar da shi ne daga wuta amma baya shiga aljanna ya kafa hujja da yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim haka shi ma imamu abu hanifa ya ce aljani bayi da sakamako a lahira sai dai ana tsiratar da shi ne daga azabar wuta amma imamu darul hijira malik bin anas al-asbahi da imamu shafi'i da imamu ibn abi laila da imamu bahab suka ce aljani musulmi zai shiga aljanna kamar yadda ɗan adam zai shiga aljanna kamar yadda ɗan adam yake ci yake sha haka zai shiga aljanna haka imamu al-kushairi ya ce to za tashi a daidai gabar da malam ya ce wa amma shekul islam ibn taymiya a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na takwas malam ya ce wa amma shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala lahu qawlani fi hadhihi al-mas'ala ibn taymiya Allah ya ji ɗansa da Rahma yana da zantuttuka guda biyu a kan wannan matsalar. Mun ji bayanan wato al’a’imma, bi ma'ana imamu ah, Malik da imamu Shafi’i da Ibn Abilaila da imamu Bahab a kan aljani ana saka masa da gidan aljanna kamar yadda ake saka wa ɗan adam. ibn taymiya sai ya ce bayan shi imamu abu hanifa da Hassan al-basri sun ga cewa su suna da fatawar ana tsiratar da su daga wuta amma ba a shigar da su aljanna ibn taymiya sai ce a cikin matsalar nan akwai maganganu guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin zantuttukan annal jinna wal insa laysa hunaka farqun bainahuma fi taklif ibnu taymiya maganarsa ta farko yace da aljami da ɗan adam ba su da bambanci a wajen nauyi da Allah ya ɗaura musu ana ganewa nauyin da Allah ya ɗaura wa ɗan adam da na aljani ba yi da bambanci da Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibnu fata fatawarsa ta farko yace ba bambanci qala yace fa innal jinna ma'muruna wa manhiyuna kal insi saboda su aljanu an umarce su kuma an hana su kamar yadda aka umarci ɗan adam da bautan Allah aka hana shi daga shirka aka shi ma aljani an umarce shi ya kaɗaita Allah a wajen bauta kuma kada ya haɗa Allah da wani sai ce wa qad ba'atha Allahu ar-rusula min al-insi ilaihim wa ila al-ins Allah ya aika manzo daga cikin mutane zuwa ga aljanu haka kuma ya aika manzo daga cikin mutane zuwa mutane wa amarar jami'a bi ta'atin rusul Allah kuma ya umarni ga duka aljanun da annabawan da yi wa annabawa biyayya aljanu da mutane Allah ya ba su umarni yi wa annabawa biyayya kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaci ya ce ya ma'asharar jinni wal insi ya ku tarin aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum ashe manzanni daga cikin ku ba su zo ba ya kusuna alaikum suna ba ku labari ayati ayoyina ayoyin Allah ayatullahi alkauniyya alƙadariya, al'azariya, da ayatullahi shar'iyya addiniya al'amriya wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadi na haɗuwar irin wannan ranar na yau dinnan ranan tashin alkiyama sai aljanu da mutane su ba Allah amsa qalu shahidna da aljanu da mutane za su ce eh ya Allah mun yi shaida ala anfusina akan kawukanmu cewa tabbas manzanni sun zo mana kuma sun mana gargadi kuma sun gaya mana ayoyinka ayoyi kauniya kadariya azaliya da ayoyin Allah diniya shar'iyya amriya duk sun gaya mana wa gharratuhumul hayatud duniya sai dai rayuwar duniya ita ta rudar da su wa shahidu ala anfusihim da mutum da aljani suka yi wa kansu shaida annahum kanu kafiri cewa fa tabbas su sun kafircewa Allah duk da wa'annan dalilan sun ki bautawa Allah kaga wannan dalili ne da ke tabbatar da cewa Allah ya turo ɗan saƙo da ya yi wa aljanu da mutane gargaɗi shi sa Allah ya tambaye su inda babu ɗan Allah cewa ma kunna na, hatta da ba a rasula ba mu zama masu azabtar da bayan mu ba sai mun turo ɗan saƙo to ya za a yi kuma mu musu azaba ba mu tura musu ɗan saƙo ba wa qawluhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaci ya ma'ashar jinni. Allah ce ya ku tarin aljanu yanzu wannan alkhitabun muwajjahun ilal jinni kaga wancan ilal jinni wal ins to nan kuma gashi nan zuwa ga aljanu kaga ina masu karyata cewa babu aljanu kaga wannan aya ta karyata su duk wanda ya ce ma babu aljani ka ce ya karyata alkur'ani kuma ya karyata nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yana da awar sunna ka ce akara maka Allah wa Allah ya saka da alkhairi amma ba mai da maganar ka ba saboda maganar ka ta saba wa nassin qur'ani ta saba wa nassin hadisi to ya za mu kuma yadda da kai ai muna bin malam ne saboda yana gaya mana Allah ya ce manzo Allah ya ce to yau magana malam sai ta saba wa na Allah sai ta saba na manzo Allah to ne za mu bi na Allah da manzansa ko kaga sai mu ajjawa sai mu ajja maganan malam ana fahimta saboda ne wannan shine ɗabi'ar ahlus sunna wa li ƙaunin na nastadillu bi ayatin aw al hadith musnadi duk maganar da ahlus sunna zai faɗi zai kafa hujja da aya ko da hadisi wanda isnadinsa ingantacce ne ana ganewa to saboda haka gashi nan Allah ya shelanta wa aljanu yace qad istakthartum min al-ins kun yawaita cutar da mutane ana ganewa yanzu Allah yana yana yi wa aljani hisabi ne akan cutar wanda suke wa mutane aljani ne dan adam ya wuce ya bangaje shi bai sani ba ya ce sai ya rama ya cutar da dan adam kaga da dan adam na gani shi ai ba zai bangaje shi ba ana ganewa kaga kai da kake ganin shi kai ne in ya zo sai ta matsa ko tunda shi baya ganin ka ana ganewa amma in ya ce sai ya rama sai ya cutar da shi sai ya mai kaza an ya zalince shi kwanan nan wani yaro aka ce ya zo wuciya a nan ridasa kawai aka balla mai kafa ya zo wucewa ne bako yana cikin tafiya kawai yana tsalle kawai sai aka karye kafan shi ya karye waye karya mai kafa aljin kawai ba wai faduwa ya ba kawai an balla shi kaga arje zai ce ai ya taka mai yaro ne ko ko kuma ya bandaje shi to ya gan shi ne ana ganewa to kaga wannan qad istakthartum min al-ins Allah ce kun yawaita cutar da dan adam wa qala awliya'uhum min al-ins majibanta al'amuran aljanu daga cikin mutane bokaye kenan ba su wani suke alaka da aljanu ba an gane sai su su ce rabbana samta a ba'abuna bi ba'abin ya ubangiji sashenmu ya amfani da sashi mun ji daɗi da juna kaga boka an biya shi kuɗi shi kuma aljani an yan mai yanka ko an ba shi wani abu ya je cutar da wani ɗan adam wa balagna ajalin alladhi ajjalta lana kuma muka kai iya lokacin da ka daddauta mana ka ba mu shi na wato ka mana jinkirinsa muka kai iya lokacin da kai mana jinkirinsa ana ganewa sai Allah ce qalan naru maswaqum to ku sani wuta ita ce makomarku khalidina fiha masu rayuwa a cikinta na dindindin me yasa Allah ya ce khalidina fiha saboda matu wa hum mushrikun sun mutu suna shirka saboda shi ne in musulmi ya mutu yana yi yake shiga wuta har abada sai Allah ce khalidi na fiha illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama a nan to shi ne mu'tazila suka kore cewa wuta akwai lokacin da za a neme ta a rasa haka ma aljanna za ta narke kamar yadda kumfa ke narkewa ba za a same ta ba sai ce inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka mai hikima ne masani wa'anda ba su mutu sun tuba an gane sun mutu ba sun yi bokantin suka tuba kuma ba a kashe su ba kuma ba a san sun yi ba har suka tuba suka koma ga Allah to kaga wannan za a mai ukuba ne iya abin da yayi na saban Allah kafin ya tuba ana ganewa in ya tuba ya mutu to kaga mutanen da ya cuta ya tura musu aljabi kaga suna za su ba su a gaban Allah ana ganewa to kaga a nan su kuma gwargwadon yadda suka cutar da su gwargwadon haƙƙinsu da za su bi a wajen Allah in wannan ya shiga wuta saboda haƙƙin wa'ancin da ya cutar kaga daga baya ne zai zo ya fita shine illa ma sha Allah banda wanda Allah ya ga dama irin wa'annan kenan in an gama mai azaba zai zo ya shiga aljanna Allah ya ce inna rabbaka hakimun alim lallai ubangijinka mai hikima ne da ya tsara wannan hukunci kuma masani ne cewa akwai wa'anda za su iya tuba kafin su mutu daga cikin majibanta boka wato majibanta aljanu daga cikin bokaye mutane wannan aya aya ce a cikin suratul an'am aya ta 128 sai malam ya ce wal jinnu mukallafuna ka taklifil ins ibn taymiya yace aljanu an daura musu nauyi yanda aka daura wa dan adam taklifi wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam mursalun ila thaqalaini aljinn wal ins yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص wa ijma'ul musulmin kafirai na aljanu suna shiga wuta da nassi na shari'a nassoshi na alkur'ani da kuma ijma'in musulmi yana ganewa to tunda suna shiga wuta to akwai su kenan kaga wanda zai ce ma babu su kaga ya ta nassi kenan an gane kuma babu wani halin sunna a duniya bai taba cewa babu aljani in a ƙasarka akwai wani malami kile da yake da a wasu ya faɗi wannan maganar ka sani cewa ya ɗauki aƙidan mu'tazila ne da falasafa amma ba aƙidan ahlus sunna ba dan kada ka ɗauke shi shi tun da shi ahlus sunna ne ya faɗi wannan maganar ai malaman sunna sun samu saɓani babu duk duniya ta musulunci babu wani ahlus sunna da ya taɓa cewa aljani babu shi ko kuma sihiri babu duk wanda ka ga ya kareta to aqidar zalanci ya dauka ko kuma falasafa Ko kuma ya bayyana ta sai ahli sunna sun sabani a sai ka ce malamin ka ya shiga rudani ana ganewa in ka faɗa ka to kayi wa ilimi adalci malamin ka ne ya samu sabani a kwakwalwarsa ya samu rudani a fahimtarsa amma a aimance babu wani malami na sunna bai taba kadaitawa ana fahimtar wannan kasan inda ɗan Najeriya ke samun matsala kenan sai ga malami kila malamin ne yana da karɓo a cikin al'umma sai ce ma ai babban malami ne ya ce kaza an samu sabanin malamai a'a ba a samu ba kai dai ka ya samu matsala yana da aƙida ta mu'tazila ka yadda ko baka yadda ba haka yake a ilmanci saboda su ne suka karyata amma babu wani malami daga malaman sunna da ya ce hakan ba hakan bane ana ganewa wannan maganar ibnu taymiya kenan malam yace intaha maganar sa ta kare a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na bakwai shafi na 49 sai malam yace wa hima magana ta biyu daga cikin maganganun da ibnu taymiya ya faɗi anna bainahuma farqun fit taklif ibnu taymiya yace magana ta biyu akwai bambanci tsakanin ɗan adam da aljani a wajen tafilifi. ya yana cewa la annahun ma'amuru na bi amalin za'idatin ala Ya yace babu tantama lallai su aljanu an umarce su da wasu aiki ƙari akan gaskata annabawa ana ganewa shine a tasdiqu a gaskata Allah a gaskata annaba to akwai wasu ƙarin aiki da aka ɗaura musu wa manhiyuna an a'malin ghairi takzib kuma an hana su akan wasu aikace-aikacen daban da ƙaryatawa فهم مأمورون walfurui bi بحسبهم sai ibn taymiya yace su fa aljanu an umarce su bil usul usul shari'a kaga shahadatan an gane kalmar shahada ko sannan ne sallah sannan ne azumi sannan ne zakka sannan ne hajji kaga wannan usul shari'a kenan yace to usul shari'a yanda aka umarci dan adam su ma aljanu an umarce su da shi wal furu'u da kuma sauran ayyuka ƙanana ƙananan ayyuka da suke rassa yadda aka umarci ɗan adam su ma an umarce su da shi bi hasbihim amma sai ya ce su kuma gwargwadon yadda suke kaga kenan nasu ya sha bamban da namu kenan tunda mu akwai wasu abin da mu muna iya yi akwai kuma abin da su sun mafi karfin wannan abin an gane to kaga shi yanzu ya kalli makasin shari'a ne ya faɗi wannan magana cewa abin da ya daidai da su ana cewa su fa innahum laysu mumathili al-ins fil hadd wal haqiqa ibnu taymiya yace saboda su aljanu ba fa basu kamaiceceniya da dan adam ba fil haddi a iyakan ɗan adam wal da kuma haƙiƙanin ɗan adam kaga akwai bambanci kai yanzu za ka iya zungura hannunta daga nan har ya kai bakin kwanan gari ta layin nan kaga ba za ka iya ba amma su ba za su iya zai iya miƙa hannunsa zuyi ya taɓa jiya kamar kafin an gane allani zai iya yin wannan kaga sai ko ba za ka iya yi ba ana ganewa ibn taymiya sai ce fala yakunu ma umiru bihi wa nuhu anhu musawiyan ma ala al-ins fil hadd sai ce to fala yakunu ma umiru bihi abinda aka umarce su da shi ba zai kasance ba ونهوا عنه كما أكا حنا سبد أيوة شيء مساويا ما على الإنس في الحد يزم ديدي وديدا دا أبن دا أكا تورا وطن أدم أي أكابا فلزم إيدي ديبا لكنهم يشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم yace sai dai su aljanu musharikun al-ins sun yi haɗaka da mutane fi jinsi taklif a jinsin nauyin da Allah ya ɗaura wa ɗan adam bil amri akan umarni wannan da kuma hani da aka hana ɗan adam duk wani umarni da Allah ya ce wa ɗan adam yayi to haka shi ma aka ce wa aljanu duk wani hannun da Allah ce ka ɗan adam ya yi shi ma aljani an ce ka da yi wata halili duk abin da aka halatta wa ɗan adam an halatta wa aljani wata harini duk abin da aka haramta wa ɗan adam an haramta wa aljani wa haza malam a'lam fihi niza'an bainal muslimin ibn taymiya yace shi fa wannan bayanin da ka kaji yace bai san sa'in sa tsakanin malaman musulunci wanda ya iya ja da wannan magana ba to ga wani ma yace babu shi ana ganewa wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa mujallabi na goma shafi na ashirin da hudu wa ala kulli halin ana ganewa malam ya ce to a bisa kowane hali dai fa nahnu nu'minu bi anna al-jinna mukallafuna bil jumla mu dai a kidan mutahalis sunna wal jama'a mun yi imani cewa aljanu an daura musu nauyi a dunkule yanda aka daura wa dan adam wa anna kafirahum yadkhulun nar kafirin aljani zai shiga wuta in ya mutu a kafirci wa anna mu'minahum yadkhulul janna ayban haka shi ma mumini na aljani in ya mutu shi ma zai shiga aljanna inda dan adam zai shiga aljanna amma mas'alatul risala matsalar cewa akwai annaba a cikin aljanu ko babu wa risala da rashin samun annaba aljani ko babu faqad ta al-adilla mutakafi'atun Yace dalilai a kai sun wadatar wa inkanar rajihu yace ko da yake magana mafi rinjaye a wurinmu annar rusula min albashar ibn tumiya ya ce annaba fada da mutane ne babu aljani annabi an gane yace duk da dai malamai suna ta Ƙarawa wa juna ilimi shin an samu annabi aljani ko ba samu yace magana dai mafi rinjaye a wurinmu dukkan annabawan Allah mutane ne ba aljanu ba ana gane karatun sai yace wa amma musawatihim lil ins fil ahkam shar'iyya kaga daidaita su da mutane a wajen hukunce-hukunce na shari'a fa hadha mahallu tawaqqufin wannan matsaya ce ta kamewa fa inna zarna ila umumil adilla yace idan muka kalli gamammun dalilai na shari'a kulna sai mu ce hun musawuna lil'insi, za mu ce sun yi daidai da mutane a wajen doka ba bambanci wa in nazarna ila al-hikmati fi tashrii ibn taymiya yace amma idan muka duba ana ganewa idan muka duba hikimar da shari'a ta gindaya shi ne a wato makasidin shari'a wa وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف cewa shari'a tana sha bamban gwargwadon mutumin da aka ɗaura masa nauyi kuna labudda an yakuna lahum shar'un khasun bihi sai mu ce babu makawa aljanu suna da wata shari'a keɓantacciya wacce Allah ya keɓance su da shi wa hada shar'ul khas shi kuma wannan shari'a keɓantaccen الخاص بهم وانده يكيبنت الدسو وإن كان لا نجده إلا في الكتاب وإن وإن كان لا نجده لا في الكتاب ولا في السنة ابن تيمية يقول كوب يقول بمساني ونن دليل القرآن بكما بمسانيش شأتك السنة با لكن يؤخذ من العمومات سيدي زاني إيه نوكا شكين نفسي مثل قوله تعالى misalin faɗin Allah maɗaukaki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗaura wa rai sai abin da ran zai iya zuwa da shi Ka mu an bamu daidai wanda ran mu zai iya zuwa da shi to aljanu ko yanda za su yi ai kaga ya sha daban da namu saboda haka sai ya kalli wannan istin ya yi ko sai ya ce wa ƙaunuhu ta'ala da kuma faɗin Allah da ya ce fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku ana ganewa suratul taqabun sai ce fahum kad na yastati'una kullama yastati'uhu hulɗin, ya yace sai dai su aljanu za su zai iya yiwuwa duk abin da ɗan adam zai yi ba za su iya ba wa qad la yakunu indahum kullu ma inda al kuma ta yiwu duk abin da ke wajen dan adam babu shi a wurin aljanu. ana ganewa fatakunu lahum ahkamun khasun bi khasatun bihim sai zama su suna da wata hukunci wacce take ɗanta gare su walidha naqulu fihi sai yace haka za mu ce Allahu a'lam Allah shine yafi sani fal adillatu fi hadha mutakafi'atun dalilai akan wannan gabar wadatattu ne walaysa hunaka dalilun wadi'un ala anna ma kullifu bihi musawin lima kullifa bihi al-ins babu wani dalili wanda ya fito a fili wanda ke nuna abin da aka nauyin da aka ɗaura wa aljanu yana daidai da abin da aka ɗaura wa ɗan adam au mukhalifun ko kuma a ce ga wani nafsi da ya nuna nauyin da aka ɗaura wa aljani ya sha daban da nauyin da aka ɗaura wa ɗan adam wannan maganar wato maganar shaksara ibn Husaymin ne a cikin sharhin aqidatu safariniya na Muhammad Ahmad Nadilisi inda ya kawo yake yake mai da martani ga maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗi ana ganewa to kaga a nan maganar da usaimin yake magana yake mai da martani ga maganar da ibn taymiya ya faɗi saboda shi yana ganin in aka duba makasudin shari'a za a iya cewa akwai bambanci tsakanin taklifin ɗan adam da na aljani kaga magana biyu yi yace magana ta farko da nauyin da Allah ya ɗaura wa aljani da na ɗan adam ba bambanci magana ta biyu yace in mun duba manufofi na shari'a za mu ce ana iya samun bambancin nauyin taklifin ɗan adam da aljani saboda akwai wani abin da kila aljani zai iya yi dan adam ba zai yi ba to kuma ai Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kenan tunda akwai abin da aljani zai iya yi dan adam ba zai iya yi ba to a shi fahimtar za iya samu wasu nafsi da ya nuna akwai wani aiki nasu keɓantacce sai ce amma fa babu wani nafsi da ya fito karara da ce akwai bambanci na nauyin aljani da ɗan adam kaga wannan shine amana na ne na ilimi ana ganewa to amma su yayi shi sa ya ce in muka kalli nassi babu wani nassi karara da ya bambanta amma idan muka duba hikima da yasa Allah ya daura wa dan adam nauyi to za mu iya magana abinda Ibn Taymiyyah ya faɗi akan cewa da shari'a manufofi na shari'a tunda Allah na daura wa kowane rai abin da zai iya ta yi akwai wani hukuncin da Allah ya keɓance su da shi wanda mu ne keɓance mu da shi ba saboda yanayin su zubin su ya sha daban da namu aljani zai iya shiga nan ya wuce kai ba ka ba za ka iya ba zai iya kallon nan ya wuce ta zama sai ka yi mana ko ka ba za ka iya ba ana gani zai iya ba, kai ba ka bace ka gama zai yi wato shi ne ya ce to in aka duba irin wa'annan hikimomi to shi ne sai a ce akwai bambanci tsakanin nauyin da Allah ya wa aljani da ɗan adam saboda yanayin lokaci a wannan gabar ya kamata mu tsaya saboda karatun na da ɗan tsawo kuma lokaci ba zai ba mu dama mu kai shi zuwa ƙarshe ba sai mu tsaya a wannan gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi wa qala al haramaini rahmatullahi alaihi fil irshad na'am in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu za mu taƙaita a cikin karatun da muke. wa alaikum assalam na'am na'am eh na'am wa maza Allah yana ganin su manzo Allah na ganin su manzo Allah da har ya kama aljani hadisin na nan cikin bukhari yana ganin su a safar su na aljini ba manzo bane na Allah yana ganin su yana ma sallah wani aljini ya zo da wuta zai kwara wa manzo Allah sai manzo Allah ya shaƙe mai wuya manzo Allah ce sai harshen shi ya zo ya kusa suma yace har danshin harshen shi ina ji a tafin hannuna yace da na idar da sallah sai na turke shi na turke shi a fila daga cikin filan masallacin madina idan na gama sallan da yace ba dan na tuna da wannan ayar ta cikin suratul sad rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace ba dan wannan addu'an da dan uwana annabi Suleiman yayi ba da na bashi dari ya waye kowa ya ganshi. Ka kaga logon bacewansa ya karye saboda mazala ne ne ya kama shi ya daure shi kowa zai ganshi da ido biyu yace ba dan wannan ba da na bari yara su suna ta wasa da shi yace amma sai na kwance shi sai na bar ya wuce ana ganewa yawa kuma a hadisin abdullahi dan mas'udin ai yace tani, wato a to da bai shi zai ce ya zo yace ga wani aljani ya zo mun yace mun ga munan aljanu mun taru jinu nasibi, mun taru a wuri kaza a Madina muna so ka zo kai mana wa'azi to da manzo Allah ba ganin su zai ce to Abdullahi dan mas'udin ma ya gan shi karewar kenan dan bayan manzo Allah ya dawo ya tambaye shi ma za ra'aita ibn mas'ud sai ce inni ra'aitu rajulan aswadan yace na ga wani bakin mutum sai manzo Allah ce mai haula ijinnu nasibin kaga an gama to Abdullahi da Mas'ud ma ya gani na'am eh ya shi shedan ya gani amma ya gan shi ne da surar wa da surar dan adam amma fa bai ji tsoro ba tun da ya fito ne daga bango ko ya danke shi kaga sai mu ga mutum ya fito daga bango a je tsare ne shi ma ko bacci ƙarya ko sai dai mutum ya bacci ƙarya ko ya arke da gudu amma abu hurairar ta gama za ya danke shi eh ba su da tsoro eh saboda karfin imanin da ke su na'am wa alaikum assalam bari wannan ya riga ka na'am eh shi ma duka yana tambaya ne akwai wasu da ba su yadda aljami na shiga jikin ɗan adam ba shi ma aqidan mu'tazila ce duk wanda bai yadda aljami na shiga jikin ɗan adam ba yana da aƙidan mu'tazila ya yadda ko bai yadda ba mu dai ne tafan mu na sunna sun tabbatar da mu'tazila ne suka yadda da wannan to kaga in ya ce shi ahlus sunna ne suka ce eh barbaran mu'tazila yana da aƙidan mu'tazila amma ba aƙidan ahlus sunna ne. manzo ya yi wa hassa bai ruqya ya daki bayan wani yace ukhruj ya adu Allah kai in Allah fita daga cikin bawan Allah su. to kuma wani zai ce ma baya shiga na manzo Allah ba ka yadda ko ko na wancan an gane eh aqida ce ta mu'tazila ya je ya karanto ta a wasu littattafai sai ya tasirantu da ita amma babu wani malamin sunna a duniya ta halin sunna wani jama'a da ya ki yadda cewa wai aljani ba shiga jikin mutum duka waɗanda suka ta mu otozila ne sai malaman falsafa na'am da kuma da bayani idan an ce kauniya su ne ayoyi wanda Allah ya zuba mutane suna gani don ya ƙara musu imani sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما abin دو أنن آية ne kauniya kadariya azaliya shi kuma diniya amriya shar'iyya shine abinda Allah yake so ya ce ku bautata masa da shi wancan kuma abin da Allah ya tsara yanayi shine bambancin su amin abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofi ko da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama da ilimin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata buƙata na alkhairi da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ka sada mu da alkhairin duniya da lahira da mu da zuriyar mu gabaki daya akwai kuma abin da muke jin tsoron sa na sharri ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada akwai Alhaji Lawal Musa protocol Allah ya masa rasuwa jiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna ta zama makoma a gare sa ya yafe masa kurakuransa jinnan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani kada ya batar da mu bayan tafiyarsa kada ya haramta mana ladansa da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah idan mutuwa mu ta zo ya bamu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya shirye ka sarki